Yaushe tattalin arzikin Najeriya zai farfado ne har ma a ce talakawa za su rabu da rayuwar hannu baka hannu ƙwarya. alkaluma dai su nuna Najeriya ce ta shida mafi arzikin man fetur a duniya. Amma kusan kullum talakawa na daɗa dalaucewa masu kuɗi kuwa na ƙara tsuke bakin aljihu don tsoron tsayacewa ko korowa. Maganar kiranin da ake wa Najeriya ita ce giwar Afirka na neman zama tarihi a tabaron masanin tsare-tsaren tattalin arziki da ilimin hulɗar ƙasashe na kwalejin fasaha ta Kaduna El Harun Mohammed. To ta ina ne aka zama giwan Afirka? Wutar lantarki kan shi local government a India ko a Pakistan ta ninka mu ninkin ba ninkin ba ninki. A waɗannan ƙasashe idan har an samar da wutar lantarki kilowatts dubu ashirin ko dubu talatin kwamishina ne na wutar lantarki zai je ya hira da 'yan jaridu ya gaya masu amma mu a nan najeriya idan aka samu ƙarin wutar lantarki 100 megawatts shugaban ƙasa ne gaba ɗaya zai zo yana gaya ma ƙasa saboda ba ko dai ba a san me ake yi ba ko kuma kawai da ana ana zaune ne haka ilharun a matsayin ku na masana kuna ga akwai lokacin da najeriya za ta farka ta iya gyarawa ko kuma a haka a gurguncen za a ci gaba da tafiya duk lalacewan zamani akwai kaɗan masu basira masu hangen nesa masu kuma kishin jama'ansu waɗanda kuma a shirye suke su sadaukar da ransu wajen ganin an tabbatar da abin da ya kamata masanin tattalin arziki na jami'ar amadu bello dr bashir kurfi ma ya danganta rashin ingantar tattalin arziki na siyasance da rashin adalci da kan sa fitinar rikici tsakanin al'umma su zan ba sa iya noma kiwo ko fatauci sai gulma da ma kai hare-hare yanzu america ba ta yi tansanin wasu sojojin ta ba to da suka kashe civilian a afghanistan to duk kasar da baka justice to crisis yanzu kai ma nasiru da a ce sanda aka kashe sardauna a su inzegu shi iran su ya try nasu an execute nasu da za a asara 1 million people da aka yi a sibulo muhammad yusuf dinnan da aka kama shi aka halbe shi da ka kira polis din kai executive nasu yadda lawa ce da za a yi boko haram ko da ka bari an yi free and fair election a ce ya ma shiga election ya ci da za a yi boko haram ya kai you may dislike his government that is religious ko kuma is dogmatic but amma da ba a yi losing wa'annan lives din ba da ake losing mai masu mulki ke cewa ne gwamna ramalan yaro na kaduna na ganin barwa gwamnati hakkin komai ke kawo koma baya kuma tattaunawa da yin mahawari shine kaɗai hanyar da za a sa a samu zaman lafiya Shi kuma gwamna Ibrahim Hassan dan kwambo na jihar Gombe da asalinsa babban akanta ne, ya ce ba don kaddara ta shigo da shi siyasa ba, da ya juya ya ci gaba da sana'arsa. Siyasa ba sana'a ba ce. Wannan abin da kuke kafintar nan shine sana'an gaskiya. Faci da kake yin nan shine sana'an gaskiya. Bayan na zo takara, na tara malamai ina neman gudumawa malami na farko ya tashi ya kama minti goma wato kafin na uku nan ya gama ba na ma jin abin da yake faɗa hankali na tafi wani wuri wallahi ba don na yi rizanin ba da na koma domin nauyi ne mai yawa na zo in ɗauka gwamnatoci na cewa a basu goyon baya don za su yi kaza da kaza talakawa kuwa na cewa an sha su sun warke a daina yi musu zane kan ruwa nasiru adamu alhikaya murar amurka daga abuja najeriya